'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan goma sha ɗaya ko da sai da na sa leda ashirin da hudu. To yanzu mun je shuke gonakinmu kuma an zo an hudu bayan mu sun riga sun fita sun fara yau an zo an hudu. Mun shekara hamsin da biyu wurin nan kan ko mu jance na gwamnati ba ne. Manoman jihar Neja kenan waɗanda gwamnatin jihar ta lalata wa amfani. amfani bayan da yabanya takan kama a gonakinsu al'amarin da suke kallo a matsayin yunkurin kwace musu gonaki da suka gada iyaye da kakanni kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa madalla Masu tsare yayin da damuna tukan kama a sassa daban-daban na Najeriya kuma manoma suka dukufa sosai wajen aikin noma domin samar da abinci ga iyalai da ƙasa baki ɗaya. wasu ɗaruruwan manoma ne a jihar Neja ta tsakiyar Najeriya suke kokawa kan wani matakin gwamnatin jihar na lalata musu yabanyar amfanin gonakinsu. Bayanai daga biyu daga cikin ƙananan hukumomin jihar ta Neja wato ƙaramar hukumar mulki ta Mariga da takwaratta ta ƙaramar hukumar Mashegu sun tabbatar da cewa akalla gonaki 440 ne hukumomin jihar ta Neja suka yi umarni a kawar da yabanyar da ke cikinsu. saboda wai waɗancan wurare sun faɗo cikin filin gonaki da gwamnatin ta ce ta ware domin aiwatar da wani shirinta na noma na musamman da ta ce ta ƙullo da shi da nufin samar da abinci. Manoman da yana ganin matakin na gwamnatin na ja wani yunkuri ne na tauye haƙƙinsu na mallakar gonaki baya ga lalata musu amfani da gwamnatin ta yi. Abokin aiki Mustapha Nasir Batsari ya bibi wannan batu kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili. Gonaki sama da 470 ne dai ƙananan manoman suka ce gwamnatin jihar Niger ta bi ta kansu da taraktocin noma a ƙananan hukumomin Mariga da kuma Mashegu. A daidai wannan lokaci da ya banya ta fara girma, lamarin da suka ce ya jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Alhaji Sanusi S. Power Mariga na ɗaya daga cikin manoman da suka tafka asarar. Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan goma sha ɗaya, ko da sai da na sa leda ashirin da hudu a kan naira dubu goma sha ɗaya ɗaya. Katan maganin feshi shi kuma akan dubu arba'in da biyu. ta hito aka Ta hito har ta kai ga gwiwa ma kuma Allah da ikon shi ko da zan zagaya wurin nan mafi a kashi uku an nome kashi biyu da rabi ma babu wanda ya mana magana cewar za a yi aiki a wannan wuri sai bayan kowa ya riga shuka wasu hatta girma. Kamar gonanka ta kai hekta nawa? A'a. Hekta goma sha uku. na kai hekta goma sha uku eh, an huce gaba ɗaya. An huce gaba ɗaya. Su ma dai waɗannan manoman daga garin kamfanin Bobi sun ce sun tafka asarar gaske a sakamakon wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka. Sunana Ibrahim Yarima. To a yanzu mun je shuke gonakinmu kuma an zo an hudu bayan shukokinmu sun riga sun fita sun farawa yau an zo an hudu. To gonakin dama naku ne ko ku na gwamnatin ne? Eh to magana Allah gonakinmu ni dai ko da na tashi na yi wa uwayenmu mu nan suke noma. ma kafin ku yi shubka ita gwamnatin bata gaya muku cewa tana so ta noma a wurin ba? Magana Allah ba ni da labari ko wani makwabci na na kusa da ni ba mai labari. Idan har da mun samu labari babu wanda zai yi fara ma ya yi feshi balle ya magana shuka. Yanzu kace shubka ka ta yi wayo ta girma? Ta yi wayo ta girma. Kamar za ta kai hekta nawa gonar taka? Gaskiya gona na za ta kai hekta takwas. Gona na Abubakar yaki dan wani bobi. An sa masara ya ne to ya girma sosai na sa mataki. zubi guda da na na duka sun hude su. To amma eh, gonan naka ne ko dama wurin na gwamnati ne? Eh to ni dai mun shekara hamsin da biyu wurin nan kan ba mu jance na gwamnati ba ne. Kuma kai ke noma wurin nan tun lokacin? Duk kowane lokaci ne ke noma a wajen shekara hamsin da biyu. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin shi Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne. don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne. A lokacin da muryar Amurka ta tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Honorable Bawo Boso ya tabbatar da cewa sun ɗauki matakin ne domin akasarin filayen na gwamnati ne, sai dai kwamishinan ya ce an tafka kuskure na lalata amfanin gonar jama'a, a saboda haka za a biya diyar duk wanda aka yi maɓarna. An riga an zama da karamin hukuma da community people na wayannan wuraren an tattauna an da cewa lallai an yi masu barna amma za a yi compensating ɗinsu. Ku ba ku shiga aikin da wuri ba har sai da mutane suka yi nisa da noma sannan kuka shiga gashi har an yi musu banna yanayi na rayuwa na yau da kullum sun shirya to ka san aikin nan akwai kayan aiki tractor da sauransu a lokacin muna training ma'aikata da za su je su fara aiki a gonaki wanda za su tuka tractor kuma wanda kuma za su gyara to yanzu kun san adadin wanda aka yi mabannan nan kuna da bayani an zo da manya ciyaman na kankana hukumomin nan guda biyu an tattauna da su so an ɗauki record su. duk mutanen da ke abin ya shafa duk za su ba su hakin su sannan ci gaba da aiki. Tunda dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya suka fara yin tsokaci akan wannan takaddama tare da nuna buƙatar ganin gwamnatin jihar Niger ta yi abin da ya dace domin baiwa kowane ɗan ƙasa haƙƙinsa a kan wannan lamari. Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu wannan sharhi. Da zuwa aka yi aka zauna da su ku noman ga da kuka yi ya kai ga misali. To yanzu gwamnati na so ta anshi gonan a wannan menene diyan. Tunda gwamnati duk tana iya ɗaukar nauyin wannan abun. A ka'ida ka kashe miliyan ɗaya da rabi. Abin da muke so da kai kuma tun da hanyar neman ka ne kuma in ka noma za ka samu abin da ya fi miliyan ɗaya da rabi. Saboda haka a talakance ga ga miliyan biyu ka je ka yi hankuri kaga an rabu da mutane lafiya amma yanzu a ce mutum na da hekta biyar hekta goma an zo kuma masara ta kai ga misali an zo kuma an sake nome ta kaga ai ko da bai ce komai ba a tsari ma na hankali da zai ɗauka kai ka san an ci zarafin wannan mutumin kuma muna ƙara jan hankalin gwamnati cewa su sani fa yadda ka san mai girma gwamna da shugaban ƙasa suna zama ofis suna albari da ofisinsu. haka manoman nan suke ganin wannan gonan a matsayin ofis ɗinsu na gwamnoni a yanzu dai ɗaruruwan manoman sun zuba wa ikon Allah idanu a kan wannan hali da suka shiga a daidai wannan lokaci da lamurran rayuwa ke ƙara tsananta. To Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.